Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita shida da mita sha tara da kuma mita ashirin da biyar da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbc bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. wata bakwai da rabi ke kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku ji Isra'ila ta ce za ta zafafa kai hare-hare birnin Rafa da ke Gaza har sai ta fatattaki Hamas ko kuma an sako waɗanda aka yi garkuwa da su. Ƙungiyar tarayyar Turai ta soki yadda aka hana mutane kusan dubu uku na ƙungiyar farar hula daban-daban sanya ido kan zaben ƙasar wato zaben shugaban ƙasar Chadi. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun cafke wani kasar gumin ɗan fashin daji Kacalla mai daji wanda ya addabi yankunan jihar Sokoton Najeriya. To masana kuma a sha'anin siyasa sun fara tsokaci kan rantsar da shugaba Putin na Rasha a matsayin shugaba a karo na biyar. Manuniya ne da irin tsarin shugabanci da Rasha ta samu kanta a ciki tun bayan wanzuwar Vladimir Putin a matsayin shugaba ya zama wani jigo ne shi ne, ginshikin da ƙasar Rasha ta gina a kansa a yanzu. Akwai kuma labarin wasanni. kafin mu je ga rahotannin bari mu fara da labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. Stormy Daniels jarumar fim din batsar da ke tsakiyar shari'ar Donald Trump a New York ta ba da shaida game da alakar da ta shiga tsakaninsu a shekara ta 2006 wanda tsohon shugaban ya musanta. Ms. Daniels zai ta ba da shaidar cewa an tuntube da a shekara ta 2015 kuma an yi mata barazana kan cewa ta yi tsit kan batun alakar ta da Mr. Trump. Masu gabatar da kara na kokarin tabbatar da cewa gabanin zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Mr. Trump ya umarci lauyansa da ya biya Stormy Daniels dala 130 domin rufe mata baki. Her testimony has turned this case back from documents and accounting to salacious Wakilar BBC ta ce shaidar tata ta karkata alaƙar akalar shari'ar nan daga takardun lissafin kuɗi zuwa cikakkun bayanai game da alakanta da tsohon shugaban da tsohon shugaban wanda Mr Trump ya daɗe yana musantawa. Isra'ila ta ce za ta zurfafa kai hare-hare a Rafa da ke kudancin Gaza har sai ta fatattaki Hamas ko kuma an sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. benjamin netanyahu ya ce ko da yake sabon daftarin tsagaita wuta da hamas ta amince da ita ba ta biya bukatun gwamnatinsa ba za ta ci gaba da tattaunawa israel ta la Hamas la akhzir להחזיר shilton שלטון הרשע שלו ya yace Isra'ila ba za ta yi amincewa da yarjejeniyar da ke barazana ga tsaron 'yar mu ba. Don haka ta na umarci ta mu da ta je alkahira cewa ta ci gaba da tsayawa tsayin daka kan sharuɗin da suka wajaba wajen sako mutanen da aka yi garkuwa da su. Shugaban biden ya gargadi kan ya yi gargadi kan karuwar barazanar kinjinin yahudawa a wani jawabi da ya na girmama yahudawa miliyan shida da yan nazi suka kashe a jamus a wani taron da aka gudanar a rabar majalisar dokokin amurka mr biden ya ce kyamar yahudawa na ci gaba da kwantawa a zukatan mutane da dama a duniya ya yi gargadin cewa tuni wasu suka manta da cewa watanni bakwai da rabi da suka gabata hamas ta kai wa isra'ila hari wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar yahudawa da ba a taɓa ganin irinsa ba bayan kisan kiyashin da aka yi musu da labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc kamfanin tiktok ta ya maka gwamnatin amurka a kotu kan wata doka da za ta hana amfani da shahararriyar manhajar a amurka sai dai in har an sayar da ita ga wani kamfani dokar da mr biden ya sanya wa hannu a watan da ya gabata ta zo ne sakamakon fargaban cewa china za ta yi amfani da tiktok don yin kutse a bayanan amurkawa masu amfani da ita tare kuma da amfani da ita wurin yada farfaganda With a billion users worldwide, TikTok and its Chinese owners ByteDance. Wakilin BBC ya ce yayin da mutane biliyan ɗaya suke amfani da ita a duk faɗin duniya, TikTok da kamfanin da ta mallake ta ByteDance sun sami kasuwa musamman a tsakanin matasa. Sun kuma canza dandalin daga manhajar nishaɗi zalla zuwa inda miliyoyin mutane ke samun labaransu. kungiyar tarayyar Turai ta soki yadda aka hana mutane kusan dubu uku na ƙungiyoyin fararen hula daban-daban sanya ido kan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a Chadi. Tun dai kafin a kada ƙuri'ar a ranar Litinin ƙungiyoyin sa kai na ƙasa da kasa suka nuna damuwarsu kan hancin zaben. Manazarta da dama dai sun ce akwai kusan tabbacin cewa shugaban mulkin sojan Chadi Janar Muhammad Debi ne zai lashe zaben. wanda ya hau mulki a shekaru uku da suka gabata a bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya kwashe sama da shekaru talatin a kan karagar mulki to ƙarshen labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida ibrahim yusuf muhammad da labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga yakin isra'ila da a gaza hukumomin agaji na kasa da kasa sun ce sun rufe wace sun ce rufe manyan hanyoyi biyu na kudancin gaza ya sa ba za a iya ci gaba da taimakawa fararen hula a yankin ba majalisar ɗinkin duniya dai ta ce isra'ila ba ta barin ma'aikatan jin kai su shiga ta mashigar rafa bayan da ta karbe iko da yankin na kan iyakar kasar da wato kasar masar an rufe ta ne wato an rufe ɗaya daga cikin wata mashiga ta Kram Shalom kafin tankokin yakin Isra'ila su kutsa rafa. Ka rahoton Habiba Adamu. A yayin da yake zantawa da manema labarai, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi kira da a buɗe mashigin duka guda biyu. I'm disturbed and distressed Na damu sosai da sabbin ayyukan sojin da Isra'ila ke yi a Rafah. Rufe mashigar Rafah da Karam Shalom na da matukar muni a kan yanayi na bukatar agajin da ake ciki. Dole a buɗe su nan take. Bari in ba da misali, akwai yiwuwar man fetur ɗin da muke amfani da shi ya kare da yammacin yau. yana kira ga gwamnatin isra'ila da dakatar da duk wani hare-hare ta mayar da hankali kan tattaunawar diplomasiya da ake yi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ta yin da Hamas ta yi na tsagaita wuta na baya-bayan nan bai kai ga abin da israila ke tsammani ba. gwamnatin sa dai ta tura tawaga zuwa birnin Cairo da niyyar yin nazari akan abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa. Wani babban jami'a kungiyar ta Hamas ya ce Wannan ce dama ta ƙarshe da Isra'ila ke da ita na sakin mutanen da ƙungiyar ta yi garkuwa da su, waɗanda har yanzu ke yankin na Falasɗinawa, ciki har da gawawwakin waɗanda ake tunanin sun mutu. Bangarorin biyu ne sun kasa amincewa kan ko tsagaita wutar za ta zama ta dindindin ko kuma a'a. Rahoton da Habiba Adamu ta haɗa mana kenan. To binciken da BBC ta gudanar ya tabbatar da labarin kamun da jami'an tsaron jamhuriyar Nijar suka yi wa wani kasar gumin ɗan bindiga wanda aka fi sani da suna Kacalla Mai Daji a ƙauyen Tsarnawa na yankin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Kacalla Mai Daji dai ya yi ƙaurin suna wajen kai hare-hare da aikata kisan gilla da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa musamman ma dai a yankunan ƙananan hukumomin Ilela da Cangaza da Gada da Gwada Yarabawa na jihar sokoto Najeriya. Mandara Sani Firagirke wani dan jarida ne mai binciken kwakwaf kan sha'anin tsaro shi ma ya tabbatar da wannan labari a cikin tattaunawarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Da gaske ne hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kama kasur gumin ɗan bindiga da aka fi sani da suna mai daji. Sun kuma kama shi a ƙauyen tsarnawa ne da ke yankin kwanni a jamhuriyar Nijar din mai makotaka da jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. To wasu za su yi tunanin cin wane ne wannan kacalla mai daji? Kacalla mai daji duk wanda aka faɗi sunan shi musamman mutanen da suka fito daga ƙananan hukumomin Illela da Tangaza da Gada da kuma Gwadabawa sun san shi. Kusan shi ne babban kacalla da ke wannan yankin yake addabar su da kai hare-hare kashe mutane da yin garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa ko kuma satar dabbobi. musamman a ƙauyukan illela irin su basanta da kalmalo da kuma runci da sauran ƙauyukan da ke waɗannan ƙananan hukumomin guda hudu duk lokacin da ya irin wannan ɓarnar yakan tsallaka jamhuriyar nijar ko dai ya shigo da makamai ko kuma abubuwan more rayuwa to wannan ne allah ya ba jami'an tsaron nijar ɗin sa'a suka kama shi ta yaya suka kama shi a taka fahimtar to gaskiya tun da can gurin ba zai yi ya ce ya shiga ya ta'addanci ba ne ba sai dai ya shiga ya safaran makamai domin ya shigo da su najeriya ko kuma su kayayyakin more rayuwa da ba to kaga cikin sauki da suna da bayanan shi kasancewa illela din da gada da kuma tangaza suna da iyaka da jamhuriyar nijar ba za su rasa bayanan sirri a kan shi ba kasancewar su makotan juna ne kuma shi ɗin sananne ne a wannan harka ta ta'addanci kila zai yi shigar da yake yana ganin kamar ba sa bibiyar shi a can gurin to wannan ne ya sa allah ya ba su sa'a suka kama shi ba wai wani barin wuta aka yi ba ko musayar wuta a cikin sauki aka kama shi to me muhimmancin kama shi to gaskiya muhimmancin kama shi ba karami ba ne ba saboda in dai za a iya kama wannan kacalla mai daji din ka duba ƙananan hukumomi guda hudu da ke jihar sokoto a ce shi ke addaba su yaren shi kama shi za a ji saukin ta'addanci a wannan yanki kwarai da gaske shin ya irin wannan kame zai wa kokarin shawo kan matsalar tsaro a eh, Najeriya? irin wannan kamen gaskiya da kuma kai masu kansu barayin dajin hare-hare musamman wannan lokaci da damuna ta fara sauka kasancewa galibi za a ga idan an shiga irin wannan lokaci na saukar ruwan sama sukan sa mu ƙauyuka da yawa haraji ko kuma su kore su ce ba za ma su yi noman ba kuma kasancewa waɗannan ƙauyukan sun dogara da harkar noma ne ba su da sana'ar da ta wuce noma ko kiwo to in dai za a kama irin waɗannan kacallolin to yaran su ko dai su gudu su bar gurin ko kuma su haƙura da wannan harkar ta'addanci domin su zo su zauna da mutanen gari lafiya babban abin da zai sa a ci gaba da samun nasara akan kama waɗannan barayin daji waɗanda ko kuma 'yan ta'adda da suke addaba al'umma shine su kansu mutanen gari ba iya jami'an tsaro ba sai su rinka taimaka ma jami'an tsaro da bayanai na sirri domin gano makwantarsu ko kuma hada-hadar da suke yi yau da kullum domin a ga hukuma ta kama su hannu da hannu ko kuma a yaƙe su. Manir Sani Firagirke kenan jarida mai binciken kwakwaf kan sha'anin tsaro a Najeriya. to har yanzu muna Najeriya inda ambaliyar ruwa ta lalata gidaje sama da ɗari biyu da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da shaguna da wuraren kiwon kaji a garin Miyango da ke yankin karamar hukumar Basa a jihar Filato. Kawo yanzu dai mutane sama da dubu hudu ne suka rasa muhallansu. Ruwan saman da aka yi ta shekawa kamar da bakin ƙwarya ne da ya haddasa wannan matsalar ko da yake babu asarar rayuka sai dai kuma ta ɗimbin dukiya da kuma waɗanda suke karɓar magani a asibiti ga ƙarin bayani cikin rahoton abdu halilu Wannan guguwa mai karfin gaske tare da ruwan sama mai yawa da ya faɗi a wannan yanki na Miyangu ya bar jama'a da dama babu muhalli. Dan Juma Aura Miyangu shine sakatarin kungiyar 'yan kabilar Iruge da ke yankin ga kuma ƙarin bayanin da ya mani. Wannan iskan da aka yi na ranar Lahadi shine jawo wannan bala'i da kasa wanda aka yi zo da iska har ya bai wanda gidaje kusan 200 iskar ta kwantar da gidaje a kasa sabon har ya shafi makarantu da wuraren bada wato churches da kuma gidaje kusan mutane dubu hudu da sama wanda abu ya shafa zuwa zuwa hali yake a wannan yanki kabilar irgwe suke su allah ya albarkace mu duk wani abin da ya faru da wannan kabila yawancin yanwane ne kaga wanda abun ya shafa za su jawo su domin su zauna tare da su so yawancin wanda gidajensu da iskan yayi barna yanwanen su sun jawo su suna zama tare da su a gidajensu su ba mu da inda za a iya ce wai kamar idp wanda sun koma suna zama domin har makarantun ma da ya kamata suna zama wurin iskan ya da ke duka su kwanuka iska ne da ruwa aka yi koko tsakwaron iska ne kawai iska da ruwa shi ne ya yi wannan birnin. iska ya zo ne da iska mai karfi kamar yanzu akwai wani taimako da kuka samu daga wajen hukumomi ba wani hukumar da ta zo mana da wata taimako nan amma akwai sema wato state emergency management agency sun riga sun turo mutanensu sun zo sun duba yanayi yadda abin ya shafa su ne kawai wayanda suka zo amma babu wani taimako da muka samu daga wani ko'ina yanzu. Daga bangaren hukumar agaji ta nema ga abin da Nujan Nilo shugaban hukumar a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya yake cewa. samu dai rahoto a Mayango district. Rainstorm ya auku a jiya. Iska ne, rainstorm ne, iska babban guguwa. Jiya ya she a estimating gidaje wurin 200. Cikin gidajen akwai clinic, akwai classrooms da shaguna har ma ya shafi fannin livestock. Dabbobi, guguwan ma saboda karfin har ya operating itatuna yankin Mayango district. Wato akwai itace da yawa da ya kada. To kamar yanzu waɗanda suka samu rauni haka wanda aka kai asibiti kuna da yawan su? inda na gaya maka ne na samu rubutu a wannan bai daɗe ba so mu dai muna nan mu yi magana don mu haɗu a mitin da shi sema executive secretary muna nan mu zo mu haɗa gwiwa mu je mu gan kanmu da ita sema tantance gidaje nawa ne raunuka da mutane ba ma ba rayukan da aka rasa za mu tantance mu san agajin da za a kawo nema za ta san inda za ta taimaka da ita state government haɗa gwiwa don mutanen da suka rasa gidajensu da wannan yanzu a cikin rubutun sun koma suna zama da 'yan uwa gan cewa har da azuzuwa wannan lamari ya shafa a akasari idan wannan abu ya faru mutane na zuwa azuzuwa to babu azuzuwan da za su laɓiya yanzu ina mutane za su kasance kasan al'adar mu mu wannan akwai da za da yan uwa da abokan arziki a host communities da host families yanzu sai ga muga me gwamnati za ta yi a taimaka ga shi ma lokacin ana zuwa shiga ruwa ko ba haka ba da level of destruction zuwa yanzu dai hukumar kula da kai agaji da kare afkuwar bula'o'i na ci gaba da nazari game da irin taimakon da za a kai wa al'ummar yankin da wannan bala'i ya shafa. Abu da Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya. Tun zaka karfe tara ne saura kwata a Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da kuma Chadi. Takwas saura kwata kenan a birnin Kumasi na kasar Ghana da Freetown a Saliyo. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC za ku isa mu ta intanet a bbchausa.com. gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya kan batun ilimin 'ya'ya mata amma yanzu bari mu nufi kasar Rasha. Inda shugaba Putin na Rashar ya sha rantsuwar kama aiki saboda wato sabo na wa'adi na shekara shida a gayataccen biki a fadar Kremlin lamarin da ya tsawaita mulkin sa na kusan shekaru 25. A jawabin da ya gabatar dai bayyana damar mamaye Ukraine ba inda ya shaida wa Rashawa su haɗa kai domin nasara da alkawarin tsamo kasar daga halin da take ciki. To kan haka ne tuntuɓi Farfesa Tukur Abdul Abdulkadir mai sharhi kan lamuran siyasar duniya kuma malami a jami'ar jihar Kaduna. Wannan rantsarwa da ake wa Vladimir Putin har su biyar kenan ko kuma a karo na biyar manuniya ne da irin tsarin shugabanci da rasha ta samu kanta a ciki tun bayan rugujewa tsohon tarayyar soviet kuma tsari na demokaradiyya ya kamata a ce kowace duniya ta ya kasance tana da tsarin da yadda take kala irin nata tsarin demokaradiyya da ci gaban dan adam bai gina a bisa kawai fahimta ɗaya ba ko wayewa ɗaya ba ko karɓuwa ɗaya ba ya kamata a ce gina a bisa bambance-bambance na kowane bangarori na duniya saboda haka mutanen rasha tun bayan wanzuwar vladimir putin a matsayin shugaba kusan ya kasance ya zama wani jigo ne ko a ce shine ginshikin da kasar rashi ta gina a kansa a yanzu musamman a wannan karni na 21 da kuma abubuwan da suke bayyanuwa na sabon yankacin baki. Shin me kake ganin dangantaka za ta zama tsakanin shi da kasashen yammacin duniya musamman kan batun wannan yakin na Ukraine da ya ci ya cinyewa? Al'amarin zai ƙara rinshaɓewa idan aka yi la'akari da biliyoyin daloli da kwanan na ƙasa Amurka ta ba ainihin Ukraine da kuma ainihin gudunmuwa da suke ci gaba da samu. da kuma ainihin musamman atisaye da ainihin kasar rasha take nuna bacin ranta na sojojin kungiyar nat kuma ana akwai alamu da ke nuna cewa sabon tsarin yakin cacar baki da wahala ba zai rikide ya zama daga cacar baki ya koma ainihin kai ruwa rana ba musamman za a ce yaki tsakanin kasar rasha ila da wasu jamhuriyoyi masu tare da ita ila su belarusiya da sauransu ko kuma wasu bangarori na duniya da kuma yammacin turai akan wannan rigima na ukraine akwai yiwuwar in ba an samu fita ba an fara kaiwa wani yanayin da zai wahala al'amarin berin shaɗe ba in ake la'akari da sababbin makamai masu cin dogon zango na linzami da yanzu ukraine ta samu da kuma kokawan da rashi take akan cewa ba za ta zira ido a ukraine ta amfani da waɗannan manyan makamai daga yammacin turai ita kuma ke shigo ba ana ganin cewar shugaban china shi jinping a ziyarar da ya kai kasar faransa ya bawa shugaban macron tabbacin cewar china ba za ta siyarwa da rasha makamai ba kana ganin wannan damar da shi shugaba putin din ya samu na ci gaba da wanzuwa a karagar mulki ba zai amfani da ita ba wajen ganin ya samu makaman nan ta kowane hanya? Eh, akwai gaskiya ina ganin cewa kusan kila idan shugaba shi jinfin dawo zai iya yin dariya misali in suka yi waya da vladimir putin zai ce ga abin da macron yake magana da kuma ansan da ya bashi akwai kyakkyawar alaka da dangantaka tsakanin rasha da china kuma dangantaka da ke tsakanin su ko ɗanyen ganyen da suke yanzu ya fi alakar da ainihin rasha take da shi da duk wata ƙasa ta turawa a duniya sannan kuma ita ƙasar china tana fuskantar adawa ita ma daga yammacin turai musamman ƙasar amurka saboda haka su a kungiyar BRICS da kuma kungiyar haɗin kai ta Shanghai zai wahala a ce tasirin da ke tattare da wannan alaƙoƙi bai rushe duk wani tunani da za a yi na cewa akwai alwashi ko wani tabbaci da za a samu cewa ƙasar China ba za ta jiwa wa Rasha baya. Farfesa Tukur Abdulkadir kenan malami a jami'ar jihar Kaduna. To idan muka komo Najeriya babban bankin kasar ya baiwa kamfanonin da ke hada-hadar kuɗi da POS wa'adin su yi rijista a hukumar kula da yi wa kamfanonin rijista ta kasar. Hukumomin na Najeriya dai sun bawa kamfanonin ne wato wa'adin zuwa bakwai ga watan Yuli domin su yi wannan rijista kamar yadda dokar babban bankin kasar ta tanada. Ga rahoton Awul Ahmad Janyau. Babban bankin Najeriya da kuma hukumar yi wa kamfanonin rijista sun ba kamfanonin na POS wa'adi na wata biyu ne a yau talata bayan wani taro da suka yi tare da kamfanonin. Kuma hukumomin na Najeriya sun ce manufar matakin ita ce kare kasuwancin 'yan ƙasa da nufin ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. Umarnin ya kunshi yi wakilan kamfanonin na POS rijista irin su Money Punch da Ope da Pampe da sauransu. A cewar hukumar da ke yi wa kamfanoni rijista ta Najeriya matakin na ƙarƙashin sashe na 863, ƙaramin sashe na ɗaya na dokar kamfanoni ta 2020 da kuma sharuɗan babban bankin Najeriya na 2013 kan harkokin banki. Hukumar yi wa kamfanonin rijista ta ce an ɗauki matakin ne ba da niyyar kuntata wani kamfani ko kuma wasu mutane ba illa kare kasuwancin al'umma kusan galibin 'yan najeriya dai sun Galibin wakilan kamfanonin da ke cikin unguwanni ba su da rijista da hukumar yi wa kamfanin rijista a Najeriya. Kamfanonin rijista ba su bayyana matakin da za su ɗauka ba kan kamfanonin na POS idan har sun saba wa'adin. a gaida awal ahmad janyau to shugaban wato binance kamfanin nan mai musayar kuɗi ta intanet na cryptocurrency ya zargi najeriya da da ba da wani misali mai haɗari bayan da aka gayyaci shugabanninta zuwa kasar sannan kuma aka tsare su tare da cewa matakin da kasar ta ɗauka ya zo da yaudara da kuma zubar da ƙimar kasuwancin na Binance. Binance ɗin dai babban sashen musayar kiripto a duniya ne da kuma wasu biyu daga cikin shugabanninta ke fuskantar tuhume-tuhume a gaban kotu kan zargin kaucewa biyan haraji da halatta kudaden haram wanda kamfanin ya musanta. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu alamun ya aiko mana da wannan rahoton. Shugaban kamfanin kuma mai hada-hadarsa ta intanet Richard Teng a cikin wata sanarwa ya ce lokaci ya yi da za a fito fili a yi magana game da tsare Tigran Gambaryan wani ba amurke kuma shugaban sashen Binance mai kiyaye doka da oda da safara kuɗi ta hanyoyin da suka dace. Wani babban jami'inta Nadim Anjarwala ɗan Birtaniya wanda shine manajan yankin Afirka ya tsere daga Najeriya a watan Maris. Teng ya kara da cewa a wani taron da ya biyo baya a ranar 26 ga watan Fabrairu, hukumomin ƙasar sun bayyana musu cewa bututuwan da suka shafi Binance sun shafi tsaron ƙasa ne, kuma sun buƙaci a fitar da naira cikin sahun kudade da kamfanin Binance ke musayar su cikin dandalinsa ta intanet da kuma bayar da cikakkun bayanai kan duk wasu 'yan Najeriya masu amfani da crypto da shi kamfanin na Binance. Saboda haka gayyatar ma'aikatan kamfanin don gudanar da taruka kan manufofin haɗin gwiwa ya zo da yaudara kuma ka kama su hakan a cewarsa najeriya tana aikewa da wani saƙo ne mai haɗari don zubar da kimar kamfanin na duniya baki ɗaya wannan sanarwa dai ita ce mafi kaushi tun lokacin da aka fara shari'ar mutanen a watan janairu a najeriya yanzu haka dai ana tsare da gambariyan a najeriya sama da watanni biyu saboda zargin yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa kamfanin binance ya sanar a farkon maris cewa zai dakatar da duk wata hada-hadar ciniki da naira wanda ya nuna cewa sun yi zaton da suka ɗauki tsatsauran matakin za a saki abokan aikinsu kuma kamfanin binance ya ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin najeriya don warware duk wata damuwa a nan gaba daga ƙarshe dai kamfanin na binance ya amince don ci gaba da tattaunawa da haɗa hannu da hukumar tara kuɗin haraji ta ƙasa akan yadda za a warware matsalolin haraji da ake zargi na akan kamfanin na tsawon lokaci umar shehu leman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To a jihar kanan Najeriya shirin baiwa kowa damar tattaunawa domin bunƙasa ci gaban daidaiton jinsi ya gabatar da jerin abubuwan da suka zama tarnaƙi ga ilimin 'ya'ya mata a jihar da kuma shawarwarin yadda za a magance su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Zaharaddin Lawal daga Kano. Matsalolin da aka gano waɗanda suke hana 'ya'ya mata neman ilimi sun haɗa da tallace-tallace da kuma matsalar ruwan sha a wasu wuraren. An gano abubuwan ne yayin tarukan wayar da kai akan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata a ƙauyuka biyar cikin ƙananan hukumomin ƙaraye da warawa da makoɗa da sumaila da kuma kumbotso. Khadija Bello Muhammad daga ƙauyen Jemagu a ƙaramar hukumar warawa na daga cikin 'yan matan da suka halarci tarukan. Wata uwa za ta ce dole sai yaro ya tafi mata talla ya je ya dawo zai zo ya tafi makaranta. To yaro in ya tafi wannan tallan ba zai dawo ba sai lokacin da ma makarantar ya riga ya wuce. Ka aika yaro ya tafi ɗiban ruwa ya je ya daɗe saboda gurin ɗiban ruwan yana da nisa. Ya je ya daɗe ya dawo maka lokacin tashin makaranta ma ya yi. Wayannan matsalolin shi muke so gwamnati da taimaka mana a kawo mana ɗauki da wannan rashin ruwa da fama da tallace-tallacen mu da yara suke yi da su daina. Kuma sakamakon da idan yaran da suka yi karatu ana cewa kamar ba za su auri ba to muna so a nuna mana misali akan haka da a taimakawa da waɗanda suka yi makaranta da aiki ba iyakacin matsalolin da al'ummomin karkara suke fama da su ba kenan waɗanda suke haifar da tarnaki ga ilimin 'ya'ya mata Halima Yusuf na cikin tawagar da suke zagayawa ƙauyuka don karfafa gwiwar jama'a. Manyan matsalolin shine akwai talauci sannan akwai rashin malamai a makaranta wasu ba masu da makaranta wani guri in ka je maybe suna da primary school shi ma primary school din babu rufi babu in ana ruwa ba za su iya karatu ba like babu infrastructure babu malamai kuma ga wannan sai kuma talla talla yana yana cikin ɗaya daga cikin manyan matsalolin. Amma ku a kungiyance kafin gwamnati tunda ku ke zakulo irin waɗannan matsaloli me kuke? Mu yanzu wannan project yana aiki ne da da media abin da muke son mu muna son mu nuna wannan matsalolin ne a media duniya ta gani yadda zamu kawo musu tallafi saboda mun gane cewa akwai matsalolin amma matsalan da yasa ba samu tallafin sai mutane ba su sani ba hajiya ummi bukar shugabar shirin ba kowa damar tattaunawa don bunƙasa ci gaban jinsi wato Participatory Communication for Gender Development Initiative ta yi ƙarin haske kan wasu daga cikin abubuwan da suke koyawa al'ummar ƙauyukan da suke aiki da su. Abin da yasa muke zuwa da su ƙauyuka muna so mu koya musu yadda za su yi magana da mutane saboda mutane su iya su buɗe baki su gaya musu matsalolinsu kuma yadda za su iya su je kuma gwamnati ko kuma yadda ya kamata su nuna ga matsalolin mutane ga abin da suke so a taimako su zo su samanto su da kansu ma in sun ga matsala a cikin community su ko sun ga wani matsala su da kansu za su ce bari ya kamata mu canja wannan ba sai wani civil society daga wani wuri ya zo ya taya su ba mahimmancin karatu ne ya kamata a nuna musu yawancin mutane kuma ba sa su so a gaya musu abu kuyi kuyi kuyi kuyi kuyi ya kamata a nuna musu ne ta za a nuna musu gashi na amfani shi su ma su gane da idan su kafin su zo su yadda suna tura yaran su karatu idan ba ilimi kowa ne yake shan wahala ba masu kuɗi ba ba marasa kuɗi ba masu karatun ba marasa karatun ba su kowa ya kamata ya shiga wannan aikin na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar ilimin jihar Kano don jin abin da za su yi akan matsalolin da aka fito da su. amma bai amsa kiran da na yi masa ba a baya dai rahotanni sun sha ambato hukumomin jihar kano na cewa suna iyaka kokarin su wajen kyautata harkar ilimi sai dai waɗannan bayanai da suke fitowa a yanzu na nuna cewa gwamnati dole ta sake salon yadda take tunkara harkar ilimi a jihar kano muddin ana so a kai gaci zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya to yanzu kuma sai labarin wasanni yanzu nan ana dai buga wasa na biyu a zagayen dab da karshe na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league tsakanin paris saint germain da kuma bayern munich kuma kai tsaye ina tare da muhammad abdu mamaski fa ya sakamakon wasa yake kuma wani hali ake ciki yanzu to badari ya zan miki gyara da paris saint germain da borussia dortmund ba bayern munich suke bugawa ke buga wasan ba. To an samu tattaɓa harshe. To kuma tuni dai an riga an je wuta rabin lokaci da baki da koma zagaye na biyu da kuma babu ci wasan farko badar sun buga a makon da ya gabata a wato ranar laraba inda ita Dortmund ta samu nasara ci ɗaya mai ban haushi kuma wani shine karo na uku da suke buga ko na hudu ma kenan saboda ya sun hada a wasannin rukuni. Inda ita PSG din ta yi nasara akan Dortmund biyu da babu ko dai cikin Satumba amma kafin na Disamba suka tashi ɗaya da ɗaya kenan a can Jamus. to sai kuma akwai wani ƙarin labarin wasannin sabadar ba zai wuce cewa nottingham forest ba maki hudun nan da ɗaukaka ƙara da aka kwashe mata mm. ba ta samu nasara ba an ce ana nan kwashe mata kuma hakan ya biyo bayan da ta karya dokar ka'idar yin kasuwanci ta premier league yanzu tana nan a matakin ta na goma sha bakwai da maki ishirin da tara sai kuma luton ta sha takwas da maki ishirin da shida badar ban sani ba da lokaci ko an ƙara miki wani lokaci ya ƙure ma da kai dai a cikin shirin safa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya da kuma hantsi zuwa gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni a kuma gaida Awal Ahmad Jinyau da ya haɗa shirin da kuma Ahmad Wakili da ya haɗa mana sauti da sauran abokanan aiki. Ni Badriya Tijjani Kalarawi da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya daga nan BBC.